بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر سمنا ثلاثين أشكي موقع إمام مالك وند زامي شعيو أشرين دترة جوة جماد الأولى وند داتي دا شابير شا شيدا كينا كو شابير sha shida na watan shida miladiya dubu biyu da bakwai ah, za mu tashi a babu tuhurul ha'ir a ina wannan ina yawa kawo wannan yawa don wannan baya kawo hadisin gaba daya babu tuhurul ha'ir قال حدثنا يحيى بن مالك عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أم عن عن أمه مولا مولاه مولاك عائشة عائشة أم أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن يبعث يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجات بالدرجة بالدرجة بالدرجة بالدرجة درجة فيها فيها الكرا فيها الكرس فيها الكرس فيه فيه فيه السفرة من من الدم الحيضة يسألونها عن الصلاة يسألونها يسألنها عن الصلاة فتقول فتقول لهن لا تعجلن حتى ترضع حتى ترين حتى ترين القصة قصة البيضاء تريد تريد بذلك الطهر من الحيض من الحيض نعم. آه، قال حدثني يحيى عن مالك an alqama imam malik rawaito wannan hadisin daga malamin sa alqama alqama ta bin abi alqama an ummihi maulata aisha an ummihi maulati aisha ta ummul mu'minin alqama ta bin abi alqama ɗaya daga cikin malaman imam malik almadani sunan babansa bilal almadani malami ne babba fiƙa dukkan malaman kutubu sita sun yi ruwayar hadisi daga wajensa ya mutu a shekara ta 130 da yan kai an ummihi daga mahaifiyarsa sunanta murjana maulata aisha bararriyar aisha baiwar aisha ce da aisha ta yanta tata yantacciyar baiwar aisha ummil mu'minin ita wannan murjana ita ce ita mahaifiyar alkama ita ta ruwaito wannan hadisin daga aisha malaman hadisi ba san ta ba saboda bata shahara da ilimi ba don haka ba wanda ya ce amintatta ce wajen riwayarta illa ibn hibban amma kasancewar imam malik ya yi riwaya ga raita a cikin muwatsa wannan abu ne wanda yake zai karfafa riwayarta saboda ka'idar da waɗansu malamai suka sanya daga cikin su hadda imam ahmad cewa riwayar imam malik garawi tana daga cikin abin da yake karfafa karfafa shi wajen riwaya annaha qalat cewa ita wato ita murjana ita ummu alqama tace kana an-nisa'u yab'athna ila aishati um ila aishata ummil mu'minina bid-diraja mata sun kasance suna tura ma aisha suna aika mana na aisha da ad-diraja shine wato da a kullun kunzugu kunzugu da ake tare a kwararar ruwan haila da shi fi halkursuf a cikin wannan kunzugun fi halkursuf akwai auduga fihi sufra a cikin audugar kuma akwai fasi-fasi wato yalo-yalo min damil haida daga sauran jinin haila yas'alnaha anis sala suna tambayan ta kan sallah wato su ce ga abin da muka gani jini ya canza yanzu ba ja bane ya ma, iya yin sallah yanzu wato suna tambayar ta anis sala wato lokacin sallah lokacin fitar su daga cikin haila da wato shigar su cikin zamanin tsarki yayi da wannan alamar fataqul sai aisha ta ce musu la ta'jalna kada kuyi gaggawa hatta raina alqassata albayda har sai kun ga wannan farin ruwan mai kamar farar ƙasa turidu bidhalika at-tuhru min al tana nufin wannan shine alamar tsarki daga haila at-tuhru min al tsarki daga haila ta kira shi al dan ta kamanta shi da aljiyar shi ne farar ƙasa saboda yanda yakan yi kama da shi wato a wajen aisha radiyallahu anha mace ba alamar tsarkinta daga fita tsarkinta daga haila shine ta ga wannan farin ruwa din idan ta sanya auduga ya ta fito fara da alamar ta jike da wannan farin ruwan babu fasa-fasa a jikinta babu ruwan kasa-kasa babu jaja-jaja to in ta ga wannan tsarkinta daga haila ya tabbata jinin haila launi daban-daban ne akwai ja mai duhu shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna damal hayd aswad yu'rab jinin haila baki ne ana mata sun san shi an san shi wato mata sun san shi daga nan sai ya koma ja wanda yake jan nasa ya so ba tsinkewa daga nan kuma sai ya koma alkudra ya koma ruwan ƙasa-ƙasa kamar yadda idan ka ji kanama a cikin ruwa yadda za ka ga ruwan ya yi ba jaja-jaja bai yi jajawur ba amma sai ka shi yana kamar ruwan ƙasa-ƙasa haka shi ne ake ce ma alkudra sannan daga nan kuma sai ya koma a sufra ya koma fatsi-fatsi yalo-yalo ruwan ɗorawa sannan bayan nan ne sai ya koma alƙasatul baiba fari to in ya zama to alƙasatul baiba wannan ba haila ba ne wannan ya zama to sarki amma guda hudun farko dukkaninsu suna daga suna ɗaukan hukuncin haila to wannan shine abin da yake yafi isa matuƙa wajen tabbatar da tsarkin mace daga haila waɗansu malamai suna cewa abin da zai tabbatar da mace ta yi tsarki daga haila shine aljihu. kekashewar gabanta ma'anar kekashewar gabanta wato ta sanya auduga a gabanta audugar ta fito a kekashe babu alamar danshi babu alamar jini babu wani alama a jikinta wajen ya kekashe to in mace ta ga wannan suka ce wannan shine alamar tsarkinta sai ta yi wanka ta yi sallah to wannan alamar tana da rauni tana da rauni domin wani lokaci mace tana cikin haila din zai zamanto ta an samu wannan jufuf din an samu wannan kekashewar rashin gudar jini sai kaga kuma bayan wani dan lokaci in ta sanya in ta sanya ko kuma ta fitar da da audugar sai kaga alamar wani abu ya dan dugo saboda haka kasancewar wani abu bai dugo ba wannan ba alama ne cewa jinin haila ya yanke ba alamar da ta fi kowace isa matuƙa cewa jinin haila ya yanke shine bai ba. to amma idan mace ya zamanto al'adarta ba ta ganin alƙasatul bai za ta zauna ne tana ta jiranta a'a idan har ta ji tsoron in har wato ƙeƙashewar gabanta ya tabbata har lokacin sallah ya shigo za ta jira har zuwa ƙarshen lokacin wannan sallah idan lokacin sallah zai fita kamar lokacin sallah a zahar ta ga har rana za ta faɗi ba ta ga wata alama ba ba wani abu da ya ɗugo ko bata ga wannan kastatul bai za ba bato sai ta yi wanka za ta jira li akhir al za ta jira li akhir al abin nan li akhir al asrain karshen lokacin wato sallolin sallah azhar da la'asar shine wato faduwar rana haka kuma inda da dare ne ta jira zuwa abin nan zuwa fitowa alfijir amma wanda yake ta riga ta saba tana ganin qasatul bayda din shi ne wato wanda shi wannan farin ruwan to sai ta saurara har sai ta ga alamarsa wanda yake wannan shine mai isa matuka wannan hadisin ya nuna mana yanda mata suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kokarin sanin hukuncin addinin su kuma da yanda matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin magabata saboda kasancewar su sune masana ilimi saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyansu na ilimi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Aisha daga cikin su saboda Aisha radiyallahu anha tana daga cikin fuqaha sahaba tana daga cikin sahabbai fakihai masu yin fatwa wanda suka shahara da ra'ayoyinsu na fiqihu da gyara kuskuren waɗansu daga cikin sahabbai wanda suke wanda take ganin sun yi kuskure saboda haka malama ce babba don haka wa'annan mata na magabata wanda daga wanda yawancin su galibi mata ne na tabi'ai suke komar da al'amarin su zuwa ga Aisha radiyallahu anha domin ta yi musu fatawa wanda ya nuna wannan ya nuna cewa a cikin kowane al'amari kuma ana neman malamin da yake masani ne da wannan al'amari abin da ya danganci hukuncin mata Aisha radiyallahu anha ita ta fi sani bisa a tambayi waɗanda suke su ba su ne suka sani ba kamar su sauran mazajen sahabbai mata za su sani saboda abu ne wanda yake banci mata su suke haila maza ba sa haila kamar wani bawan Allah ya zo zai shiga masallaci ya ga wani mutum yana yana zaune a kofar masallaci ana ta sallah shi baya sallaci a ya ah, ka tafi sallah ba ko kai kana al'ada ne <laughs> to in banda maza mata su ne suke da wannan uzurin banda maza saboda haka kaga ba za su san hukuncin ba to wanda ya nuna cewa akwai hasusi wajen ilimi ilimi kamar da shi ga ma'abucinsa wanda ya fi saninsa kaga kamar ita Aisha radiyallahu anha wata ran da aka tambaye ta akan almasu alal khuffain shafa akan khuffi sai ta ce je ka tambayi Ali ibn Abi Talib domin shi ya kasance yana yana tafi tafiye tafiyen Annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke yi saboda haka ya san abubuwan da suka danganci hukuncin masu alal khuffain sai ta mai da al'amarin ga wanda yake shine mafi cancanta ya sai shi to haka zalika ya kamata ɗalibin ilimi yayi ya san daga cikin malamansa wanda yake a a saninsa ga fikihu in masalacin fikihu ce ya nemi wanda yake shine a bisa fahimtarsa ya fi sanin fikihu in matsala ta tafsiri ya nemi wanda ya san a saninsa shine ya fi sanin tafsiri in hadisi ne ya nemi wanda ya san shine ya fi sanin hadisi in arabiya ce wa haka saboda akwai tahassusi a cikin ilimi to kaga wayannan mata na tabi'ai sai suka mai da al'amarin su ga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha kuma wannan ya nuna wato kwadayin su kan sha'anin addini kuma ya zamanto daidai ba zan iya ku Tace ta ce wannan ya nuna wato kwaɗayin kiyaye wato kiyaye al'amarin addini kiyaye hududullah saboda su waɗannan bata suna jin tsoron kasu shiga cikin saɓon Allah ya zamanto hukuncin Allah a kansu hukuncin Allah ya hau kansu na yin sallah alhali su kuma ya zamanto ba sa yin sallah din tunda mace in tana haila an umarce ta da ta bar sallah amma daga zarar ta gama haila to wannan umarni na ta yi sallah ya dawo kanta to kaga idan ta idan ya zamanto cewar ta yi sake da aikata wannan umarnin na manzan Allah na Allah madaukakin sarki ta yi sake da iyakokin Allah ke ta yi sake da iyakokin Allah wanda yake wannan wasa ne da addini to wanda ya nuna kaga salaf yanda suke kwadayi akan kiyaye haddodin Allah wanda haka mumini ya kamata ya zamanto koyaushe mutum ya rinka kiwon ya rinka kiwon haƙƙin Allah a kansa ya rinka kiwon haƙƙin Allah a kansa in yayi haka to shine sai shi ma Allah ya rinka masa kyakkyawan kiwo ihfazillaha ya yahfazka ka kiyaye Allah shine ka kiyaye iyakokinsa sai Allah ya kiyaye ka na'am ah. to wannan shine a ah, hukuncin da wannan shine a ah, hadisin ya nuna mana sannan kuma hukunci na karshe da hadisin ya nuna mana wanda shi shine shahidin da Imam Malik ya kawo shi a nan wajen alamar tsarki daga jinin haila شيني إذا aka ga wannan alƙasatul baiza وحدثني مالك وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أمه عن عمته عن عمته عن عن ابن عن ابنة زيد ابنة ابنة زيد ابنة زيد بن ثابت ابن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من الخوف من الخوف الليل من الخوف من جوف الليل من جوف الليل ينظر ينظرنا ينظرنا إلى الطهر فكانت تعيب تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنع يصنع هذا يصنعنا هذا يصنعنا هذا نعم وسئل وسئل مالك وسئل مالك عن الحا عن الحائض تقهر تقهر فلا تعجل فلا تجد ماء هل تتيمم قال لا قال نعم لتتيمم لتتيمم لتتيمم فإن مثلها مثلها فإن مثلها مثل جنوب مثل الجنوب, مثل الجنوب إذا لم تجد إذا لم يجد ماء تيمم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر امام مالك يروي وانا حديث عند جمال موسى عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم آه ده daga cikin manya-manyan malaman madina alƙalanta kuma malamin imam malik ne fiƙa wanda ya gabata a cikin wannan littafi sau da yawa imam malik ya rawaito hadisai da dama daga wajensa an ammatihi daga gwaggwansa ita ce wato yar uwar uba kenan yar uwar ubansa an yi saɓani akan sunanta waɗansu ce ita amratu binta hazm ce amratu binta hazm yar uwar kakansa ce yar uwar kakan kakansa ma eh, to ita sahabi ya ce in haka ne kaga bai ganta ba bai hadu da ita ba tunda shi daga cikin sigarut tabi'in a waɗansu kuma suka ce a'a ummu amrin ce a ummu kulthum wadda yake ainihin wato yar uwar uban nasa shi abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm عن ibnati زيد بن ثابت daga yar زيد bin ثابت yar زيد bin ثابت mubhama ce wannan shine ake ce ma al ibham a isnadi wato ya zamanto ba a faɗi wane ne ba kamar shi kansa ammatihi din ma mubhama ba a faɗi wace ce ba haka zalika yar zaid bin sabit wace ce yar zaid bin sabit an ce zaid bin sabit yana da 'ya'ya mata har guda biyar daga ciki wanda aka san sunansu akwai hasana akwai amra akwai ummu kulsum wacce ce daga cikin su ba ayyana ba to wannan yana nuna cewa kenan akwai jahala akwai rashin sanin shi mai riwaya din amma daga abin da ta faɗa za a san cewa tana daga cikin ma'abuta ilimi annahu ga abin da ta faɗa annahu balagaha labari ya riske ta anna nisa'an kunna yad'una bil masabih min jawfil layl cewa waɗansu mata suna kira a kawo musu fitila a tsakar dare yanzu na ila tsohor don su duba su gani ko sun yi tsarki ko akwai alamar tsarki daga haila ko sun ga alamar tsarki fakalar ta'ibu zalika alaihinna to ta kasance tana aibata musu wannan aiki wata وتقول تناتشوا ما كان النساء ana haza mata wato mata da muka riska sahabbai matan sahabbai magabata malamai masana addini kuma wanda suka fi ku tsoron Allah ma kana nisa'u ana haza ba su kasance suna yin wannan ba wato kenan aikin da suke yi abin da suke yi ya zamanto yana daga cikin wato wuce gona da iri cikin sha'anin addini hmm. tashaddudi tashdid tsanantawa wanda ba a san haka shi yasa take ta aibata musu haka wato kenan ba tsoron Allah bane mace tsakar dare ta hana kanta bacci ta tashi tsakar dare ta kunna fitila ta je ta soma wato ta je ta ta rinka duba audugarta ta gani ko jini ya dauke ko jini bai dauke ba Allah bai kallafa mata wannan ba tunda mata magabata ba su kasance suna haka ba abin da yake bai zamanto addini ba a cikin wancan al'ummar to ba zai zamanto addini a wannan al'ummar ba kun ga ta ake yaki da bid'a idan da ba dan irin su wannan kun ga tarbiyar sahabbai ita yar zaid bin sabit ce mun taɓa taɓa karanta tarjamar zaid bin sabit anan ko me muka ambata a kansa mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi kowa sanin ilimin ilimin me raban gado afradukum zaid zaid ya kowa sanin ilimin rabon gado kuma muka ce bayan sayyidina umar a madina waye yake yin fatwa bayan mutuwar sayyidina umar zaid bin sabit shine imam ahlul madina bayan zaid fa a madina waye imam din su abdullahi ibn umar mun shafa dan wannan magana anan almuhim zaid bin sabit kun ga irin tarbiyarsa ga abinda ya ce ma yarinya mace take ambaton wannan kuma wanda ya nuna yadda tarbiyyar sahabbai suke suna kula da ba da ilimi ga 'ya'yansu maza da mata ilimi ba harkan maza ba ne kawai bal hadda mata ga wannan 'yar zaid bin sabit da ta yaki da ta yaƙi da masu neman su kawo wata bid'a a cikin addini ta hanyar yin abinda yake magabata ba sa yi su a ƙoƙarinsu da suke yi ba wani abu ne ya sanya musu har haka ba illa san Allah saboda su ke su yatsi wato su ɗauki su yi tsantseni don kiyaye haddin Allah to amma wani tsantsenin don kiyaye haddin Allah sai ya zamanto wuce gona da iri ne a cikin shari'a tsanantawa ne da Allah baya so Allah baya son wuce gona da iri wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku wuce iyaka Allah baya son a wuce iyaka ba za ka burge Allah ba to in haka ne ya ake so mace ta yi wani ihtiyatsi za ta yi game da ta kiyaye abin da zai tabbatar mata tsarkinta ya zo ko tsarkinta bai zo musamman da daddare abinda malamai suka ce idan za ta kwanta ta duba ta duba audugarta inda alamar jini ta je ta baccinta ba a ce tsakar dare ta tashi ba ko gab da fitowa alfijir ta tashi ta duba ta gani dan ko za ta rama sallar magariba da sallar isha a'a daga an kira asalat lokacin sallar asuba yayi ta tashi daga bacci ta duba in ta ga tsarki shikenan sallar asuba ce akan ta fa ai zai iya yiwuwa tun cikin dare tsarkin tsarkin ya zo to ba ce mata ta tashi tsakar dare ta duba ta gani ba dan ta to ta kiyaye sallar magariba da isha a'a da asubar ta duba wancan na sallar magariba da isha kuma fa dubawa da ta yi kafin ta yi bacci shine ya tabbatar mata da ihtiyazinta inda sallar ta waje ba a kanta in ta gani kafin ta bacci ta ga alamar tsarki to shikenan sai kafin ta bacci sai ta wanka sai sallar magriba da isha in ko babu alamar tsarki ta baccinta ta yi itiyatsi ga magriba da isha wato ta yi tsantseni kan tabbatar da haƙƙin Allah a kanta wajen magriba da isha abinda kuma ya saura a kanta sai na asuba shi kuma daga lokacin sallar asuba ya shiga sai ta duba in ta ga alamar shi kenan sai ta yi wanka sai ta yi sallar asuba kawai wannan shine abin da mata magabata suke shi yasa ita eh, yar zaid bin sabit ta yi inkari ga matan da suke tsanantawa suke tashi tsakar dare suna kallafa ma kansu abin da Allah bai kallafa musu ba a san kallafa ma kai a cikin addini qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu bana roƙon kula da kuma ni ba mai neman ba mai kallafa ma kaina bane ba mai takallufin abin da Allah ba mai neman dora ma kaina abin da Allah bai dora mun bane ko na yi abin da Allah bai ce na yi ba Allah ya ce wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore ma kansa wannan sifa wanda ya nuna kan cewa kenan sifa ce ba kyakkyawa ba wasu ila malikun an tambayi imamu malik anil ha'id tathur kan mace mai haila da take ganin tsarkinta fala duma an hal ta ya kuma ta ga tsarki kuma ba ta samu ruwa ba hal ta tayammam za ta yi taimama qala na'am tatayammam yace eh ta yi taimama fa inna mithlaha mithlul junub misalin ta tamkar mai janaba ne idan lam yajid an tayammam in bai samu ruwa ba shi ma sai ya taimama kamar yadda mai taimama mai janaba yake taimama dan ya dauke wato a najasar dan ya dauke karin da ke jikinsa wanda yake kari ne babba eh, wanda ba a dauke shi sai da wanka haka zalika mai haila ita ma kari ne babba tare da ita to amma idan lokacin sallah yayi bata samu ruwa ba kamar yadda mai taimama in aka in bai samu ruwa ba zai yi taimama mai janaba in bai samu ruwa ba zai yi taimama haka zalika mai haila in bata samu ruwa ba sai ta taimama ta sallarta don da taimama ta sallah shikenan in daga baya ta samu ruwa fa sai ta yi wanka domin kamar yadda muka ce taimama tana halatta yin ibada ne ba ta ɗauke wannan karin tana halatta kai ibada tare da karin a jikinka hmm? mubihun la rafi haka aka ce ko to amma an taita mama akwai matsala wanda imam malik nan bai ambata ba mutunta zai iya saduwa da ita bisa wannan da wannan taimamar na'am ba zai ba saboda mai eh sai ta yi wanka saboda me aiwa na'am na'am ah. hatta ya tsohorna fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah hmm? saboda zahirin alqur'ani alkur'ani ya ce in suna yin haila ku nisance su kar ku kusance su har sai sun ga tsarki hatta ya tuhurna sun yi tsarki daga haila me tsarkin da ake nufi a nan wajen su ga alamatu tuhur shine kamar halin wannan matar ta ga tsarki to fa idza tatahharna me ma'anar tatahharna anan idan suka yi wanka fa'tuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ku sadu da su ta inda Allah ya hore ku sadu da su su halin nan taimama taimama don kai sallah ne kawai iyakarta kenan ba don ka je ka abin ba don ka je ka biya bukatar ka wannan sai ta yi wanka na'am babu jami'ul haida wannan jami'ul haida jami'ul haida wato hadith imam malik zai kawo hadisai daban-daban da suka kunci da suka kunshi hukunci daban-daban akan al'amarin haila na'am حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة في المرأة الحاملة الحاملة نعم أنها تدأ الصلاة وحدثني يحيى عن مالك إمام مالك روته أن حديث أنه بلغه شوى wannan riwaya ta zo masa anna aisha ta zawajen nabi sallallahu alaihi wasallam cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ta faɗi filmar mar'atil hamil akan dangame da mace alhamil mai ciki taraddam da ta ga jini tana da ciki kuma sai gashi ta ga jini irin na al'ada annaha ta da'us sala to za ta bar sallah saboda a wajen aisha radiyallahu anha jinin da mace mai ciki take gani shi ma haila ne saboda haka in mace mai ciki tana tana ganin jini a wajen Aisha za ta yi haila wannan riwayar haka ta zo balagan Imam Malik bai faɗi isnadin sa ba amma wannan hadisin ya tabbata daga riwayoyi daban-daban hanyoyi daban-daban daga Aisha radiyallahu anha riwayoyi daga Aisha wannan riwaya ce daya akwai akasinta riwaya biyu ce daga Aisha ɗaya riwayar ta ce idan mace ta ga jini alhali tana da ciki to ta yi wanka ta ci gaba da sallah wato hukuncin ta hukuncin mai istihaba ne jinin rashin lafiya kishiyar wannan riwaya saboda aka ra'ayi biyu aka raito daga Aisha amma wannan ra'ayin nata wanda Imam Malik ya faɗa shine waɗansu malamai sun ce shine a sahihu anha shine ne ingantaccen ra'ayi daga Aisha radiyallahu anha na <clears throat> bari mu karanta athar din Ibn shafi sannan sai mu dawo akan wannan matsalar na'am. wahadda sani an malikin daga Iman malik annahusa aladu na shihab ya tambayi ibn shihab muhammad ibn shihab akan mace wadda take mai ciki da ta ga jini kame daga sallah ta bar sallah kadai sallah wato wannan jinin haila ne domin jinin haila shi ne ya ke sa ma ta daina sallah ko. jinin istihaba fa za ta ci gaba da sallar ta jinin rashin lafiya mace tana jinin rashin lafiya sallah za ta hmm? jinin haila shine kawai mace shine kawai yake wajabta ma mace barin sallah qala ya haya qala ya haya na'am ya haya yace qala malik imam malik yace wa al-amru wa zalika al-amru indana wannan shine al'amari a wajen wannan shine farkon amfanin wannan lafzar daga imam malik masu sharhin hadisi kamar zurkani ya ce wani yana nuni ya zuwa ga cewa wannan amalu ahalin madina ke in imam malik ya ce wa zalika al'amru inda yana nufin wannan amalu ahalin madina wa indi nazar wannan ba haka bane idan imam malik ya ce wa zalika al'amru na yana nufin wannan shine shi shi ra'ayinsa zabinsa a cikin sabanin da ya samu a cikin malaman madina matsala ce da ake sabani in ya ce wa zalika al'amru na to ra'ayin da ya zaba ɗaya ra'ayi din ne amma ba yana nufin ijma'in ahlul madina bai domin wannan matsalar hukuncin mace mai ciki ya zamanto tana ganin jinin haila malamai sun yi saɓani malaman madina sun yi saɓani babu ijma'i ballantana a cewa zalikal amru inda yana nufin ijma'u ahlul madina ba ijma'u ahlul madina bane an gane abin da yake ijma'u lafzin ijma'u ahlul madina a cikin motsa shine idan kamar imam malik ya ce al-amru al-amru indana wallazi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da muka zaɓa wanda babu saɓani a wajenmu a nan Madina a kansa to wannan shine amal shine ijma'u ahlul Madina ko kuma yace as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana wallazi adraktu alayhi ahlal ilmi bi baladina sai ya faɗa abu to wannan shine lafazin ijma'in ahlul Madina amma idan yace al'amru indana yana nufin zabin sa a cikin khilaf wanda ya gabata domin ita wannan matsalar wato menene hukuncin mace tana da ciki sannan kuma ta ga jini kamar jini irin na haila wannan jinin da take gani jinin haila ne wanda yake kenan sai ta bar sallah ko ba za ta rama sallar ba ko ka jinin istihaba ne ta ci gaba da sallarta ba za ta bar sallah ba ko mijinta ya iya saduwa da ita ta je asibiti daga likita domin jinin rashin lafiya ne wannan matsala ce wanda yake magabata sun yi sabani wanda kuma sabanin hatta a cikin ahlul madina ga ra'ayin aisha kamar yadda muka ce ala sahihi anha ga kuma ra'ayin ibnu shahabi zuhri malamin imam malik to akwai daga cikin ahlul madina wanda ya saba ma waɗannan mutane guda biyu akwai akwai sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib malamin madina ne daga cikin fuqaha us-sab'a mun sha yin kissarsa anan ko mun ambaci fuqaha usaba ba zan tambaye ku so ya fuqaha usaba ba dan na san kun manta al fuqaha usaba to ji kenan ango zaka ga ka sani al fuqaha usaba sayyid bin musayyib yana da cikin fuqaha usaba yana daga cikin manyan malaman madina sa'id ibn al-musayyib ya ce aka tambaye shi kan mace mai ciki da ta ga jini yace hiya bi manzilatil mustahaba tagtasil wa tusalli wa yatiha zawjuha ta matsayin mace ce mai jinin rashin lafiya ta yi wanka ta yi sallah mijinta kuma zai iya saduwa da ita haka zalika akwai muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al-munkadir daga cikin malaman madina ne malaman hadith eh, daga cikin malaman imam malik shi ma shi ma ra'ayinsa kenan saboda haka kaga kenan akwai ijma'i a madina ga nan fitattun malamai sun saba babu ijma'i kamar yadda muke da mutum biyu a nan muna da mutane biyu a can to amma menene sahihin magana akan jinin da mace jinin da mace mai ciki take gani shi dai imam malik ga zabin a wajen imam malik idan mace ta jini idan mace tana da ciki ta yi jinin haila in ta ga jini to wannan jinin haila ne daga watan farko zuwa wata na uku al'adarta idan da kwana shida ne to sai ta tsaya kwana shida in ya wuce kwana shida sai ta ƙara kwana uku ya to tara in ya wuce kwana tara sai ta yi wanka ta yi sallah abin da ya wuce kwana tara din ya to jinin rashin lafiya a bisa ka'idarsa na istihari daga wata uku zuwa wata shida sai ta ɗauki cewa al'adarta kwana goma sha biyar ne zuwa kwana ashirin daga wata shida zuwa wata tara sai ta sai ta dauki al'ada ta kwana 20 ne zuwa kwana 25 wato ma'ana injinin ya kai har zuwa kwana 25 bayan wata shida to ba za ta dauke shi istihada ba yana nan a cikin jinin haila wannan shine ra'ayin Imam Malik bisa riwayar Ibn al-Qasim al-mashhura an kuma wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i shi ma shine idan mace tana haila in mace in mace mai ciki ta ga jini za ta dauka wannan jinin haila ne saboda haka ta daina sallah amma Imam Ahmad ibn Hanbal da imam abu hanifa su sun saba kuma wanda yake magana su ita ce ingantatta jinin da mace ta gani in tana da ciki ba jinin haila ne jinin rashin lafiya ne saboda haka ba za ta bar sallah ba kuma dalilin su yana da karfi kwarai da gaske dalili na farko babu dai hadisi sarihi da ya faɗa amma akwai dalilai a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ra'ayin su imam malik babu wani babu wani hadisi da ya nuna umdan su shine ra'ayin wannan shine ra'ayin fatawar nana aisha radiyallahu anha amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar yayin da ya saki matarsa tana cikin haila aka zo aka kawo kararsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce ka gaya masa murhu falyuraji'ha hatta tahid thumma tathur thumma liyutalliqaha ka umarce shi ya dawo da ita sannan ta yi tsarki daga waccan hailar da ya sake ta a ciki sannan ta sake yin wata haila sannan ta yi tsarki to sannan a lokacin nan sai ya sake ta to a wata riwayar a riwaya da ta zo wadda yake tana da ƙarfi da isnadinta ingantacce a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi murhu falyuraji'ha hatta tahid thumma thumma murhu falyuraji'ha hatta tathhur thumma tahid thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan ka umarce shi ya maida ita ta yi tsarki har ta yi tsarki sannan ta yi haila sannan in bayan ta yi haila ɗin zai iya sakinta bahiran au hamila ko dai tana cikin tsarki bai saju da ita ba ko kuma tana da ciki an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa hukuncin ciki da hukuncin tsarki ɗaya suke ko ba ɗaya suke ba tsarki ana haila ko ba a haila saboda haka ciki ma ba a haila tunda don haka aka halarta mutum ya saki matarsa koyaushe ga dama an tana da ciki wato ma'ana ko jini take yi domin jinin da take yi ba jinin haila bane domin hukuncin mace mai ciki da hukuncin mace mai tsarki ɗaya yake shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fal thumma liyusalliqha tahiran aw hamila ya sake ta tana halin tsarki ko kuma tana da ciki kuma har wa yau wajen istibra'i in an kama mun san an yi ijma'i malamai sun yi ijma'i cewa idan aka kama mace ku yanga a wajen yaƙi to bai halatta a sadu da ita ba har sai ta yi jini ɗaya har sai ta yi an mata istibra'i an tabbatar ba ta da ciki an fahimta eh? har sai an tabbatar ba ta da ciki in ku tana da ciki to bai halatta a sadu da ita ba to amma aka ce ta jini ɗaya. in tana da ciki ba ta jini in tana da ciki kuma fa ko ta yi in tana da ciki ta yi jini ɗaya. shi kenan sai a sadu da ita eh in ta yi jini fa tana da ciki ta yi jini sai a sadu da ita saboda aka kenan kaga ba haila bace jinin da ta yi kenan ba haila bace jinin da ta yi kuma shi yasa Allah a cikin Qur'ani a cikin Alqur'ani ya bambance mace mai ciki da macen da ba ta da ciki wadda ba ta da ciki aka ce ta yi jini uku shine iddarta eh ta yi jini uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru amma masu ciki ba aka ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna masu ciki iddarsu tana karewa in sun haihu to inda tana haila ita ma sai a ce ta salatatu aqra ta ita ita ma salatatu quru za ta amma saboda ba ta haila sai Allah ya ce ta iddata karewar iddata ko da ta yi haila sau tara duk wata tara tana tana duk wata duk wata tana ganin jini a cikin cikinta wannan jinin ba zai dauki hukuncin jinin haila ba to tunda ku bai dauki hukuncin jinin haila wajen karar da iddata ba to ba zai dauki hukuncin jinin haila wajen hana ta yin sallah ba waɗannan dalilai su ne dalilan malaman dalilan mazhabar imam ahmad ibn hanbal da abu hanifa da suka ce mace mai ciki jin da suke gani jin rashin lafiya ne kuma ko ma anan ai likitoci yanzu mutum yana da matar tana da ciki tana da ciki tana jini nan sai ya zauna ya ce to ki tsaya sai kin ga alamar tsarkin ki tana da ciki haka yake yi ba asibiti zai tafi ba in na al'ada ne ya kamata ya je asibiti na al'ada shine fa wanda yake bashi da komai kai lafiya lau lafiya lafiya amma yana mace mai ciki ana ganin ta so majini sai a ce a tafi asibiti saboda a jinin nan ba jinin haila bane don haka tunda ba jinin haila bane ba za ta bar sallah ba za ta yi sallah sai dai za ta ɗauki hukuncin mai istihaba hukuncin mai istihaba a bisa saɓani na malamai za ta yi a sahi shine za ta yi alwala ga kowace sallah alal misali in ta yi sallah a zahar in ta yi alwalar sallah a zahar ta yi sallah a zahar alwalarta ta kare ba da wani sababi banda fitar jinin to in la'asar ta yi ba za ta ce za ta yi alwalar da wannan za ta yi sallar la'asar da wannan alwalar ta sallar azhar ba sai ta sake wata sabuwar alwalar ga sallar la'asar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Fatima binta Abi Hubaysh an ta tawadda li kulli sala ta yi alwala ga kowace sallah to haka haka ne ciki za ta zama to wannan shine bayanin hukuncin mai ciki ina fata an fahimce shi ko babu wani iskali mu gari ra'ayin imam malik akwai ya asta shi bisa maganar aisha radiyallahu anha wanda ita kanta akwai daga cikin sahabbai wanda suka saba mata akwai daga cikin sahabbai wanda suka saba mata idan ban yi wahani ba hadda hatta hatta abdullahi ibn umar yana daga cikin wanda suka saba mata amma na dade da muraja'an mas'alar amma akwai daga cikin sahabbai wanda suka saba mata radiyallahu anha na'am wa haddathani an malik an عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وأن وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة إمام مالك يروي daga malamin sa Hisham ibn Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu an abihi daga babansa urwata ibn zubair an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'id na kasance ina taje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin kansa alhali kuma ina cikin haila wannan ta bayyana wannan yana daga cikin as-sunna at Abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ya to shari'a domin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai kaulinsa ya faɗa da baki ko aikinsa a ce an gan shi ya yi ko kuma a yi a gabansa ya tabbatar da aikin da aka yi bai yi inkari ba duk wannan sunna ce to wannan tana daga cikin nau'i na uku din idan ya ce ma sunna at-taqririyya wato tana tajewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa kuma tana da haila saboda haka kenan kaga ya halatta mace mai haila ya zamanto an cuɗanya da ita a cikin harkokin zaman gida da aka ce fala taqrabuhu wa yasalunaka anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisa nisaa fil mahid ku kaurace ma mata in suna cikin haila kauracewa da ake nufi ba kauracewa ta dindindin ba kauracewa ta gaba daya kauracewa wajen saduwa kawai abin da ake nufi kenan amma yanzu kuna zaune tare da amma yanzu kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta yi akwai kauracewa kenan akwai cuɗanya da cakuduwa to wanda ya nuna cewar wannan shari'a tana da sauki sabanin shari'ar Yahudawa Yahudawa su idan mace tana haila sai mata ɗakinta daban ta bar cikin mutane ta to ba mutum ba sai a kai ta a ƙaurace mata kowa ba za a ci abincinta ba ba za ta shigo cikin mutane ba ba za a zauna da ita ba ba za a taɓa jikinta ba ba abin da za a yi da ita ta zamanto kamar mai abin nan me ake ce al'ajarab ɗin nan mai ƙazuwa hmm? kamar mai ƙazuwa za ta zamanto wanda kowa yake wato wanda baya son ya haɗu tare da shi don kar ta sa masa cutar ƙazuwa to sannan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna wannan sunnar shine abin ma yahudawa ciwo suka ce duk wani abu namu sai ya saba mana da dama ku tunda sun riga sun canza addinin Allah dole a saba musu mana to kun ga wannan hadisin ya nuna mana irin wato samaha ta shari'ar musulunci da sauki nata babu wani tsanantawa mace in tana haila haila kazanta ne to amma ba shi ne jikin na ba ita ce ta zamanto mai kazantar ba wajen kazantar sananne ne inda haila da yake fitowa shi hailar shi ne kazantar amma ba mai yin ba ita ce ta zamanto ba ita ce najasa din ba an fahimta wani hadithin kuma ya nuna mace ta yi mijinta hidima mace ta yi mijinta hidima gashi ita take taje masa kai sallallahu alaihi wasallam to haka ake son mata su kasance ga mazajensu domin yana daga cikin husnul ishra suna daga cikin yana daga cikin husnul ishra ah, ah, ah, Allah maɗaukakin sarki ya umarci a kyautata musu ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma su kansu matan Allah ya ce su ma walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf abin da yake wajibi a kansu na kyakkyawan zamantakewa to su ma suna da shi su ma a yi musu to daga cikin abin da yake a kansu na kyakkyawan zamantakewa din wanda yake gashi sunnan manzon Allah ta tsaririya ta tabbatar da ita shine mace sai ba mijinta su jima hmm? Abdullahi ibn Umar yana da matarsa kuyanga yana da yarinyarsa kuyanga da take da take masa alwala in yazo in yana alwala in yazo wanke kafa kun ya sunkuya saboda wahalar sunkuyawar sai ya sa sai ya sa kuyangarsa ta wanke masa kafa hidima ce yawwa to ka gani wato ka dauki ra'ayin Abdullahi ibn Umar a mazhabarka kenan tunda kai a mazhabarka idan mace ta taba mutum alwalarsa ta kare saboda raka Abdullahi ibn Umar shi ma mazhabarsa kenan <laughs> to wannan fassara abin nan shine malamai suke cewa irja'ul muhtalafi fihi ila al-muhtalafi fihi ai ba ijma'i inda ijma'i ne shine sai ka ce to me Abdullahi ibn Umar yake nufi kenan amma tunda matsala ce lafiya waɗansu malamai suna ganin akwai karyawa waɗansu malamai suna ganin ba karyawa ko su da suke ganin tana karyawa din a bisa sahih wanda ke shine ra'ayin imam malik sun yi taqyidi da eh, jin daɗi ko to to in babu jin daɗin kaka shi kenan alwalarsa tana nan ibada yake ba irin mu ne ba masu raunin zuciya eh, shi ibada yake saboda haka lokacin da ake lokacin da take wanke masa kafar shi shi ibada yake yi al'ayata shahidin shi ne kan cewa mace nan mace tana yi mijinta hidima kuma wannan ya nuna cewar a jikin mai haila tsarki gare shi don ya taba jikin mai tsarki ba zai mai da shi na jasa ba har wa yau kuma ya nuna cewa hadisin nan da ake cewa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da abu umama ya ruwaito albazazatu min iman wato rashin kyakkyawan kama yana daga cikin imani albazaza mutum ya zamanto bai kula da jikinsa ba wato ba za ta yi kama da hausa ko wurin kai kan kanka da an ce ba za ka san abin da ake nufi wato ma'ana mutum karye ba ruwansa da wanka ba ruwansa da kaya kyawawa ba ruwansa da taje kansa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan minal iman amma kuma gashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana taje kansa to dan haka dole shine malamai suka ce abin da ake nufi da albazaza ba ana nufin mutum ya zamanto cikin tsummo kara ba kullum cikin mummunan kama wannan wai alamar tsoron Allah ne a'a abinda ake nufi mutum kar ya shahara da sanya tufa na alfahari mutum ya rinka tawaliwa a cikin sifofinsa a cikin tufafinsa ya rinka tawaliwa a cikin kamarsa ba ya rinka wato abin nan shiga ta alfahari da jiji da kai ba amma in banda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan kula da tsaftar jikinsa ne yana taje kansa yana yanke farcensa yana yawan aswaki yana sanya kaya farare masu kaske da masu kala daban-daban hmm? kuma har wani sahabi ya tambaye shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da misqala zarratin na girman kai ba zai shiga cikin aljanna ba sai wani sahabi ya tambaye shi yace ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu jamilan wa na'luhu jamila fa kaifa dhalik yace mutum yana so tufarsa ya zama to kyakkyawa takalminsa ma ya zama to kyakkyawa to yaya haka yaya wannan kuma zai kasance to wannan ya daga girman kai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah jamil yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau al-kibru batrul haqqi wa gamtun nas hmm? girman kai abin da ake nufi da girman kai shine batrul haqq ga gaskiya kai mata girman kai kace ba za ka bi ba wa gamtun nas da ta da wulakanta mutane da keta mutane da wulakanta su wannan shine alkibir amma dan mutum ya kula da hay'arsa wannan ba kibir bane wannan tsafta ce da kyau wanda Allah madaukakin sarki yana son sa kuma ya gina mutane akan san kyau saboda haka abinda ake nufi da albazaza din ita ce abinda ake nufi da albazaza ba ita ce bazazar da waɗansu suka ɗauka shi ne zuhudu ba shi ne addini kullum kasance cikin tsummo kara a wannan ne alamar tsoron Allah wannan ba shi ba bane abinda ake nufi da albazaza ka bar wato wato sanya kayan alfahari da nuna cewar da wato rashin wuce gona da iri da barna a cikin abin da mutum zai sa zurkani ya ce ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam albazazatu min al'iman iman arada bi itrahu saraf wa shuhra lil malbas dai ila tabakhtur wal batar litasihha ma'a litasihha ma'ani al-athar wa la yataḍad wa la kenan ya yace da ake nufi shine wato mutum ya zamanto ya bar almubazzaranci da sanya tufafi na shuhura wanda ana ganin sa an san cewa wannan mai hannu da shuni ne addai ila tabaktur wanda zai sanya shi ya rinka takama wal da girman kai wannan dole a yi masa wannan fassara domin ya zamanto dukkan ma'anonin hadisai din sun zamanto daya sannan wannan ya nuna muhimmancin kula da da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya bashi gashi ya girmama shi wanda Allah ya bashi gashi ya girmama shi wato ma'ana ya rinka kyautata shi ba mutum kana da gashi ba kai gizo sannan kuma kullun ka rinka tafiya da shi kamar mahaukaci ka tsaftace shi in ba ka tsaftace shi ba to ka aske ko ba kai talkobo ba ka rage shi kudik yanzu yanzu yanzu ai aljamal a wajen yan zamanin nan gaya din shine rashin gashi da yawa ko ai na dauka wannan gayan da ne to almuhim dai manzo wannan ya nuna mana daya daga cikin sunna mutum ya kula da wato tsaftace gashin sa ta hanyar tarjil at-tarjil ba wai kawai tasrihu ba wai kawai taje kai din bane har da sa masa mai yana daga cikin tarjilur ra's hmm? a mulke shi da mai sannan a taje shi na'am wa haddathani an malik an an hisham ibn urwa an abihi an fatimata binti binti munzir بنت الزبير an Asma, Binti بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت سألت سألت امرأة سألت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إهدا إهدانا إذا أصاب إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إهداكن إهداكن الدم دم من الحيضة فليأ فليقرصه فلتقرصه فلتقرصه فلتقرصه ثم لتن ثم لتنضحه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه wannan hadithin imam malik ya ruwaito shi daga hisham ibn urwa aka ce an abihi wannan kuskure ne an abihi dinnan babu abihi a ciki duk da suka ruwaito hadithin daga hisham ibn urwa ba daga babansa ya ruwaito ba daga fatima domin babansa urwa bai yi riwaya daga matarsa Fatima ba daga matar shi Hisham matar ɗansa ce Hisham ita ce malamansa hmm? mutum ya ruwaito hadisi daga matarsa mhm. mutum ya ruwaito hadisi daga matarsa saboda haka an abihi din nan kuskure ne duk wanda suka ruwaito hadisin daga Hisham ba su faɗa haka ba haka zalik ibn Abdul Bar yayi tambihi akan wannan cewa wannan wahami ne daga Yahya wanda ya ruwaito wannan muwatta daga Imam Malik yace an abihi as-sawab an Hisham bin Urwa an Fatima daga hisham daga fatima bintul mundir ibn zubair fatima bintul mundir bin zubair yar babbansa ce auren zumunta aka yi musu abokan wasa ne a ah, yan mazazar eh yan mazazar ake cewa ko dan mace da ƴaƴan ah, ah, maza biyu domin shi shi hisham dan urwata bin zubair ne ita kuma fatima yar mundir bin zubair saboda haka wa da kani suka haifi yaya aka yi aure aka yi musu auren zumunta wannan su ake ce ma su yan mazazar ko to ita Fatima bintul Mundir ta daga cikin malamai malaman tabi'ai malama ce domin ubanta shi ma malami ne dan malamai ah, tana daga cikin malaman madina shahararru ta girma mijinta hisham ibn urwa da shekara goma sha uku ta ba mijinta shekara goma sha uku eh. saboda haka auren ga ba abin nan auren a mutum ya aurewa da ta fi shekaru eh musamman ga ilimi kuma a ita wannan fatima bintul munzir tana daga cikin dalilin da hisham ibn urwa yake ce ma wani daga cikin malaman madina muhammad ibn ishaq yake cewa makaryaci ne muhammad ibn ishaq malamin sira mai tarihi saboda yana riwaya daga matarsa yace ina ya ganta eh, ina ya ganta wannan ayatu amma malaman hadisi ba su yi to ya hisham in bai ganta in bai shiga wajenta ba ai ya halatta ya ji hadisi daga wajenta min wara'il hijab dan ana riwaya daga wajen mata min wara'il hijab baka ganta ba amma ka ji hadisi daga wajenta kuma riwayar ibn ishaq daga daga fatima bintul mundir ta ce a shahidai fatima bintul mundir mashhuriyar malama ce daga cikin malaman madina kuma ah, matar hisham ibn urwa wanda yake dan aminta ne ta yi riwaya daga kakarta asma daga kuma ummu salama saboda haka tabi'iyya ce wanda suka riwaya daga wajenta akwai mijinta shi hisham da muhammad ibn isa da muhammad ibn sauka dukkan malaman ahlu malaman kutubus sita dinnan bukhari muslim abu dawud sunan ah, an-nasa'i ah, at-tirmidhi ibn majah dukkaninsu sun yi riwaya daga wajenta hadisanta suna cikin littafansu an asma binta abi bakr siddiq daga asma binta abi bakr siddiq asma binta abi bakr ummun nitaqain yar sayyidina abubakar kuma matar zubair ibn al-awwam kuma uwar abdullahi ibn zubair da ubanta sayyidina abubakar da kakanta abu kuhafa da mijinta zubair ibn al-awwam da ɗanta abdullahi ibn zubair duk sahabbai ne kuma ita ce sahabiya ta ƙarshe daga cikin ita ce daga ƙarshe daga cikin muhajirun da ya bar duniya akhirul muhajirati mautan akhirul muhajirina wal muhajirati mautan cikin dukkan muhajirin maza da mata ita ce ta ƙarshe da ta mutu ta rasu shekarun da ta ba mu shekara ɗari baya ta makance ta kasance mai girman jiki ce mai tsawo amma hatta mutu mutu ko haƙori ɗaya na ta bai faɗi ba Allah ya ba ta kyakkyawar halitta da ya zamanto hatta wato tsufanta haƙorinta ma bai faɗi ba ana ce mata mai nifaqain mai wato a mai tamantaka mai abin nan a nifaq abin tamantaka ake ce masu abin da ake daure zani dai kamar zani na ƙasa da ake ɗaure shi da shi mai zani biyu abin da ake ce mata haka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi hijira shi da sayyidina Abubakar da aka zo ana neman inda za a sanya musu guzurin su sai sayyidina Abubakar ya ce ma ita Asma ta sa musu guzurin ta rasa inda za ta sa sai zanin ta guda ɗaya sai ta yaga zanin biyu ta raba shi guda ta raba guzurin ta sanya musu su su biyu ta ba su suka tafi kuma ita take take zuwa tana kai musu abinci da suka buya a cikin garufau take kai musu abinci ta kasance mai yawan biyayya ga mijinta ta auri mijinta Zubair ibn al-Awwam Zubair Allah bai bashi dukiya ba yana da dokinsa ita take kula ita ita ce ita ce ita ce shamakin dokinsa ita take kula da dokin Zubair yana da gona da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a can nesa da Madina can take zuwa ta tsinto ƙwallayen dabino daga wannan gonar ta ɗauko su a kanta ta taho har cikin madina tafiyar kusan farsahi ɗaya hmm? Hmm? farsahi ɗaya wajen mil takwas hmm? wajen mil goma sha shida haka za ta yi wannan tafiyar ta shigo har cikin madina sannan ta zo ta daka ƙwallon dabinan nan sannan wannan shine abincin dabinin abincin dokin ba wai abincin sa ba wai abincin mijin ba abincin dokin mijinta haka take wannan hidima har wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa ta nan a cikin sahihul bukhari wataran ya shigo madina sai ya ganta ta dauko kaya ya tsayar da raƙumarsa ya ce ta zo ta hau baya da matar tunda yar matarsa ce duk da yake dai abin nan abin nan muharram ba muharrama ba ce tunda tahrimin ta mu'akkat ne an hana su jam'i namiji ba zai tafiya da ba zai bai halatta namiji ya tafiya da kanwar matarsa ko yar matarsa ba tunda in mata ta mutu zai iya aurenta muharramiyar ba alal ta'bid bane to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a babin abin da ya danganci mata yana da hususiyat da dama yace mata ta zo ta hau kan raƙuminsa ya ce sai ta tuno da zubair sai ta ji kunya eh, kuma ta ji ta tuno da zubair cewa watakila kar ya ji haushi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta haka har sai da ma ya bata har sai da ya bata liki to shine ta ta koma tana gaya masa likita to ai ni da kin yadda ma kin hau ya fi bisa a ce ya ganki kina cikin wannan wahala to dai da wahalar ta yi tsanani shine sayyidina Abubakar ya bata bawa ya bata wani abin ya bata wani mai hidima wanda ya dauke mata aikin wannan dokin ta ce wannan hidimar da aka bata sai ta ji kamar an yanta ta daga bauta ne saboda wahala da take sha wannan ya ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa ibn al-qayyim ya kafa hujja da irin da wannan hadisin da kuma abin da ya zo na fatima radiyallahu anha ita ma yadda take hidima ga mijinta akan cewa wajibi ne mace ta mijinta hidima domin sun yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya musu ikrar ya tabbatar da su bai ce ba haƙƙin ku bane ku musu hidima ko ku ce su biya ko kuma ka ce wa mijin ku ce mazajen ku su nemo muku boyi boyi hmm. ko yar aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba sai ya kyala mata su kai haka domin yana daga cikin husnul ushra kuma za su sa Allah zai ba su lada akan wannan hmm. amma idan mijin yana da hali wanda yake zai dauke musu wannan hidima domin su ma kuma su je su yi wani abu mai amfani ya halatta ba ya ɗauke musu wannan hidimar ba kuma su je su zauna su ta kallon filafilan hausa wannan barna kenan da yanzu abin da yake faruwa kenan abin da yake rusa gidaje kenan inda suna aiki su aikatu su daka mm, sai a haba faskare <laughs> su daka su markaɗe su waɗannan ayyukan mm? to ba su da lokaci da za su za su tsaya suna suna kallon wane ne dan wane ne irin wannan dai fina-finan Hausa na banza da ake gani yanzu wanda duk suka bata gidaje da tarbiya hmm? amma saboda an dauke musu nauyi ba abin da suke yi sai dai su ci su sha su bacci sai kallo to in ba wadda Allah ya shirya ba ya sanya su zamanto mai yawan zikiri ce da karatun alkur'ani da neman ilimi hmm? to sai ga rayuwar ta ta zo ta tafi a aikin banza wanda yake da gara musu je su ta wannan wanke wanken da markaɗe din da sauransu domin duk abin da suke na wannan lada Allah zai rinka ba su ibada suke shi ne gaya maka ibn al-qayyim yana raddin wannan yana cewa wannan wannan shine ra'ayin waɗansu malamai cewa wannan ba wajibi ne akan su ba ba haƙƙi bane haƙƙin su shine kawai a su kasance su bi mijinsu kan su shigar da wani cikin gidan mijinsu su yi mafi tattalin abin abin nan amma ba haƙƙin su bane su yi masa abin da zai ci ba haƙƙin su bane su su hidimar gidansa wannan shine ra'ayin Imam Malik hmm? eh, to amma Imam Ahmad ibn Hanbal wanda yake kuma ra'ayin da Ibn Qayyim ya karfafa kenan wanda ɗaya daga ciki shine shahidin da yasa na kawo maganar maganar Asma din nan kan cewa wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matan sahabbai yayin da suke mazajen su haka ya nuna kan cewa wannan urfi ne al'ada ce ta gidan musulmi kan cewa mace ta mijinta hidima hmm. ko ba faɗa ba amma al'ada da ta zo wato idan al'ada ta tabbata a lokacin da wahayi yake sauka a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wahayi yana sauka to wannan al'ada ta tabbata ta zama to shari'a shine hujjan su Sheikh islam Ibn al-Qayyim hmm. to ala ayi hal abin nan din zai duba ah, zai rinka juyawa ne tare da matsalan ya danganta da irin halin mijin da kuma ita kanta halin matar mm. amma akwai akwai sharri da yawa a kan kyala mata suna zaune haka ba abin da suke a gida sai kawai kallon talabijin da kallon bidiyo mm. akwai lokacin da a ƙasar saudiya wannan abin da ya yi yawa suka rinka kawo masu hidima nan daga indonesia da philippines da sauransu da yawa matan mahaukacewa suka rinka yi sai kuma tana zaune a gida sai kawai abin nan taɓin hankali ya same ta saboda faraza din yayi yawa hmm, rashin aikin yi din yayi yawa to idan babu zikiri shikenan shaidan ya samu abin da yake samu sai ya tamkini a cikin zuciyar mutum Allah ya kiyaye annaha qalat asma ta ce asma ta rasu a makka bayan an kashe danta abdullahi ibn zubair da yan kwanaki kadan abdullahi ibn zubair mun san kashe shi ake hajjaji ya kashe shi bayan ya kashe shi ya je wajen asma ya ce mata ya ce mata yake cewa ɗanta munafiki ne ce ɗanta ba munafiki ba ne hmm? ya kasance mai biyayya ga iyayensa mai yawan sallah mai yawan azumi yake cewa amma abin nan da ya gaya mata haka sai ce ku kyale ta da Allah tsohuwa ce wanda hankalinta ya jirkice ta ce ko hankali na ya jirkice ban manta abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ya ce za a samu mutum biyu a cikin kabilar saqif kabilar su hajjaj kenan ɗaya daga cikin su makaryaci mun gan shi shine muktar ibn abi ubaid saqafi na biyun kuma azzalimi jabberi da zai kashe mutane wanda yake bana gani cewa shi kai ne shi hmm. bana ganin kowa ne shi in ba kai ba to yana jin wannan magana ta ta sai ya fice daga ɗakin ya fice daga wajen lokacin da ta zo ta gan shi don bayan an kashe shi sai da aka tsire shi ta zo ta gan shi abdullahi ibn umar yana nan sai ya ce mata ki kwantar da hankalinki wannan gawa ce ran yana rayuka suna wajen Allah saboda haka ki ji tsoron Allah ki haƙuri ta ce me zai hana ni kuwa me zai sa ni na haƙuri bayan ga annabin Allah yahya ibnu zakariya danka shi aka yi ga karuwa ta sa aka tsire shi hmm? saboda haka dan Allah ya madana wannan shi da ba kowan kowa ba in aka ce za a kamanta shi da annabi haya ai ba wani abu bane hmm. kaga inda muminai suke yi ma kansu tasliya kenan inda muminai suke rarrashin kansu daga dacin masifa daga dacin masifa to ta rasu bayan mutuwar ibn zubair da 'yan kwanaki kaɗan a shekara ta 73 bayan hijira asma'u ta ce sa'alat imra'atu rasulullahi sallallahu alaihi sallam wata mace ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallam fa qalat ta ce a ara'aita ihdana idza asaba thawba haddamu min al-haida ta ce ya rasulullah a bani labari idan ɗaya daga cikin mu tufarta da take sawa ya zamanto asabaha asaba taubaha damun min al-damu min al jinin haila ya ya taba kayanta kaifa tasna'u fihi ya zata da kayan kayan sawa kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza asaba tauba ihdakunna damu min al-haida faltaqrishu idan idan idan jinin haila ya taba jikin tufafin ya taɓa tufafin ɗaya daga cikin ku mata faltaqrisu to ta kankare shi da farcenta thumma litandahu bil ma sannan ta wanke shi da ruwa thumma litusalli fihi sannan ta salla a cikin sa haka da wa haka imam malik ya ruwaito shi amma riwayar abu daud da sauran ashabu sunan shine tahuttuhu thumma taqrusuhu thumma litandahu bil ma hmm? Eh, wato ta kankare shi sun thumma taqrusuhu ta thumma sun thumma taqrusuhu bilma sun thumma tarushuhu sun litusalli fihi wato ta kankare shi da farcenta sannan ta cuccuda shi da ruwa sannan ta yayyafa sannan ta wanke shi ne kamar dauraya kenan da ruwa sannan ta yi sallah a ciki ala ayyati halin abin da ake so da yi mace idan tufar idan jinin haila ya taba jikinta shi ta kankare shi da farcenta wato ta yanda zai zamanto cewar hatta wato maddar da wato shi jinin an wato ta kankare shi da karfi na, na wato cuɗanya ta farce da kuma hada shi da ruwa domin ya zamanto babu sauransa sai kawai gurbin nasa babu sauran jikin jinin sai kawai gurbinsa wanda ya nuna wato a cewa jinin haila na jasa ne wanda kuma wannan ijma'i ne na malamai jinin haila na jasa ne mace bai halatta ta yi sallah a cikin tufar da jinin haila ya taba shi ba har sai ta wanke shi wannan hadithin ya nuna mana akan cewa bai halatta a yi sallah a cikin tufa wanda yake mai najasa ba nan ya yi magana akan tufa da jinin haila ya taba shi ko yace ce litusalli fihi wato kenan kaga ba za ta yi sallah a cikin sa ba har sai ta yi wannan abu to haka zalika dukkan tufar da ya zamanto najasa ta taba shi shi ma ba za a yi sallah a ciki ba sai an tsarkake shi wannan ijma'i ne wa jawazu ilmar mar'ati bi nafsiha kuma ta ya nuna halaccin mace ta je ta nemi fatawa da kanta ba ta wakilta wani ya mata ba ta je ta nemi fatawa da kanta wa mushafahatu halir rajulu fi ma yata'allaqu bi ahwalin nisa da kuma ta je ta zance da namiji malami ta zance da shi mushafahatan baki da baki kan al'amura da suka danganci sha'anin al'amuran mata da mata ne kawai suke kamar sha'anin haila wannan dan mace ta je ta nemi fatawa wannan ba wani abu sai dai ta ji tsoron Allah ta je neman fatawa ne ba ta je neman aure bane dan saboda waɗansu matan Allah ya shirye su sai ga sun yi amfani da neman fatawa kuma alhali a cikin zuciyarsu wani abu ne daban mace za ta je neman fatawa ta sha kwalliya ko ba za ta rufe a kwalliyar ta ba kamar yadda Allah ya ce kamar ta je ne abin nan da wani manufa daban dole ta kiyaye ka'idodin shari'a wajen zuwa fatawa duk da yake ya halatta ta je ta nemi fatawa wajen masu fatawa kuma ta yi mushafaha da su ko da maza ne ya halatta amma kuma ta kiyaye adabun na musulunci kuma haƙƙin malami ne ya mata wa'azi yayin da ya ganta da cikin irin da shiga da yake bata dace ba domin wannan yana daga cikin nasiha a cikin addini wannan hadisin kuma ya nuna halaccin bayyana abinda ake ganin wato ake kyamara an bata shi in ba halin larura ba to ya halatta don sanin hukunci sha'anin mata bisa al'ada ba sa son magana akan abin da ya danganci sha'anin jinin haila da sauransu sunan sama ba a son a faɗa sunan ma ɓoyewa ake to wannan in wajen fatawa ne duk babu laifi wanda wannan hadisin kuma ya nuna cewa <clears throat> wa nadbu farkin najasa al yabisa mustahabbi ne a kankare najasa wadda take ta riga ta bushe li yahuna ghasluha li yahuna ghasluha domin wanke ta ya ya yayi sauki wa fihi kama qala al-khattabi anna najasat inma tuzalu bil ma duna ghayrihi wannan hadisin ya nuna cewa ba a ba a wanke najasa sai da ruwa ba a wanke najasa da wani abu ba ruwa ba kamar ko ruwan tsari ko Pepsi ko Coca-Cola ba a wanke najasa da shi sai ruwa duk wanda ya ce za a wanke najasa da Pepsi ko Coca-Cola ya kira ma Allah ƙarya li'anna jami'an najasa bi masabati dam domin dukkan najasa kamar kamar jini ne la farqa bainahu wa bainaha babu bambanci tsakanin su da ita afwan da nake cewa ya kira ya ya kirkira ma Allah ƙarya ina nufin wanda ya da gangan amma wanda ya bisa ijtihadi kamar yadda yake ayyin mazhaban Abu Hanifa wannan ba za a ce ya kira ma Allah ƙarya ba istidraki nake maka yana kar a ce na ce Abu Hanifa ya kirkira ma Allah ƙarya a'a wanda ya faɗa da gangan da tatsawuli akan ulama don shi ma yana so ya kawo wani abu ba ko a cikin addini amma wanda ya faɗa bisa ijtihadi bisa dalilai na shari'a kamar yadda Abu Hanifa bisa dalilai abin da yake ganin dalili ne a cikin shari'a ko da ba hakikatan ba dalili bane in shi ahali ne ga ijtihadi to wannan ba za a ce wanda ya ijtihadi ko da bai dace da gaskiya ba ya kira ya kirkira ma Allah ƙarya sai dai a ce wannan ijtihadin nasa kuskure ne duk wanda ya ce za a kawar da najasa da Pepsi da Coca-Cola in ma bisa ijtihadi ne to ijtihadin sa kuskure ne wani ɗaya daga cikin abin da ya tabbatar da kuskurensa shine wannan hadisi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yi ta kawar da najasar da ruwa bai umarce shi da wani ba inda wani ruwa zai wadatar da ya ishara gare shi domin baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa wannan shine magana jumhurin malamai wannan hadisin yana daga cikin hadisan da Imam Bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihinsa da Muslim da sauran ashabu sunan za mu tsaya anan insha Allah sai kuma mu tashi kan hukuncin mustahaza wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala na'am na'am eh a to ai suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tabbata sai an har haɗu dukkan abubuwan da suka zo na ayyukansa da maganganunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri bazawara ya auri budurwa ya ji Allah ya ma ya ce zai aura masa waɗanda wanda wanda suka dace da yarda Allah tayyibatin wa abkara zawarawa da budurwai to kuma daga cikin sunnarsa ya kwadaitar da auren budurwa yace fa halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuha da jabir ya auri bazawara ya ce me yasa baka auri budurwa ba ku ta wasa saboda ga wannan ita ma sunna ce tunda umarni ne ma ya ce masa ce ga abin da za ka yi saboda ka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a tabbatar da ita daga abu guda daya kawai saboda ka jumlatan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa za a auri bazawara za a auri budurwa tunda kamar yadda ya auri Khadija ya auri Aisha Khadija ta girme shi amma shi kuma ya girma Aisha ne sama kusa ma kuwa to kamar yadda yake wancan sunna ne wannan ma sunna ne dubin sunna ne saboda haka abin da dai ake nufi wajen zaben mace ba a duba cewa ko bazawara ce ko budurwa ko mai kyau ce ko mara kyau ko yar asali ce ko ba yar asali ba abin da musulunci yake so shine far bi zati dini taribat yada ka nemi mai addini wanda take da addini ko ta fika shekaru idan duk wanda suka amsa maka duk wanda ake kawo maka ba su da addini amma sai aka kawo maka wata hmm? ta gama ta girme ka ɗaya su ba kusa ba amma kuma ga addini to wannan ka ne wannan ka rike ta in kai haka sunna ce amma ba wai dan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aure da khadija ba dan kai koyi da abin da ce a nima wajen aure hmm? alaikum sa ba kowane malami ne ya halatta ya ijtihadi ba ba kowane mutum ne ya halatta ya ijtihadi ba sai ya cika waɗansu sharuɗai to duk wanda yake ya cika wannan sharuɗan in ya ijtihadi to ba za a ce masa ya bi son ransa ba sai a ce da yayi kuskure amma wanda yake bai cika sharuɗan ba kuma ya je ijtihadi to shi wannan ya ɓace hanya tunda yayi abin da Allah bai ce masa yi ba na'am abin nan jinin haila malamai sun yi saɓani kan mafi yawan kwanakinsa kamar yadda suke saɓani kan mafi yawan kwanakin sarki kan abin nan akallansa kai tunda sarki ba shi da mafi yawan kwanaki yana da akallansa mafi yawan jamahirin malamai sun tafi akan cewa mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar ne karancin kuma kwanakin sarki kwana goma sha biyar saboda haka idan tsakanin hailan mace da wani hailar ya kai kwana goma sha biyar to na biyun haila ne amma bai kai kwana goma sha biyar ba na biyun ba haila ba ne sai ya zamanto cikin wancan haila ɗin ne an fahimta to amma bisa yadda allah maɗaukakin sarki ya halicci mata suna haila su yi tsarki a cikin wata ɗaya saboda ka idan kuma galibin mata hailar da suke yi kwana shida ko kwana bakwai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahayyadina fi ilmi la sittan aw sab'a ki haila kamar yadda yake a cikin ilimin Allah ko kwana shida ko kwana bakwai wannan shine aglabun ne ya mai da ita zuwa ga galibun nisa galibu haibin nisa galiban hailan mata kwana shida ko kwana bakwai to saboda haka kaga abin da ya saura a cikin wata sune da to kwanakin sarki wannan fil galib kenan a bisa galibi hmm? to abin da yawanci ba a abin da yasa ake bukatar sanin abin da yake galib da kuma ake bukatar a san mafi yawan kwanakin haila da mafi karancin kwanakin tsarki da kuma abu na uku da shi ma ake bukata a san shi a wajen shi a babin haila shine a san kamar jinin haila da kamar jini da ba na haila ba jinin haila baki ne kuma yana da wari wanda yake na musamman sauran jini kuwa ba shi da wannan sifar ba shi da kuma wannan wari to waɗannan abubuwa guda uku su ake amfani da su yayin da ya zamanto al'adar mace ya jirkita ta rikice mata sai a gani za a maida ita zuwa ga al'ada ne wadda ta kasance a kai ko za a maida ita zuwa ga tamizi ta aiki da yadda za ta bambance jinin haila da jini da ba haila ba ko za a da ita ko ko wanda yake ta rudi ne ba al'ada ba za ta yi amfani ba tamizi ba zai amfani ba sai a maida ita zuwa ga galibu haizin nisa wannan duk idan mata ne idan hailan mata ne ya jirkice musu to shi yasa ne imam ahmad yake cewa hadisin abin nan haila yana kewayawa ne akan hadisai guda hudu wanda suke suna koma zuwa ga wannan matsalolin guda uku da muka ambata to ga tambayoyi sai a nan nan da ya babu abin da yake babu abin da yake za a ce ga wanda ya fi bal in ma aka ce yin aski din tarkwabo akwai tarko aula a cikinsa ba shi ya kamata mutum ya yi ba zai fi saboda a wani lokaci alamar hawarijawa ne hawarijawa farkon fitowarsu sun ɗauki cewa bin Allah shine aski tarkobo don haka a lokacin bai halarta mutum ya ba a maza sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance mai yawan gashi bal an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya aske gashin sa sai in yayi hajji ko yayi umra gashin sa wani lokaci yakan taba kafadar sa galibin gashin ta ko zuwa zuwa nan gefen abin nan kunnan fatar kunnan sai kuma yana raba gashin sa biyu haka hmm. a ah, kuma har su sayyidina Ali da suka rinka yawan aski abin da ta sai na alirin da yawan aski mutum ne wanda yake Allah ya sanya shi mai karfin sha'awa yana da yawan jima'i to kuma saboda yawan gashin kai kullum wanka ba ruwan ake da shi mai yawa ba inda gashi da yawa za a sha wahala wajen wanka zan saboda haka ya kasance yana yawan aski so ka kaga na in ba da wani dalili ba bai kamata mutum ya rinka wato ya rinka aske gashinsa kobo din nan ba domin ma kar ya kama da hawarijawa jawa to amma in zai yi wahala ya zamanto ya ya kula da gashinsa to in ma ba zai aski shiga baki ɗaya ba ya rinka ragewa don saboda tsafta abin nema ce a cikin addini kuma ya idan mutum uh, yana tambaya ne wai mutumin da ya kaura wa matarsa tsawon wata daya daga baya kuma ya ce ta tafi gidansu idan mutum ya kaurace ma matarsa to za a kyale shi har wata tara ya kaurace wa matarsa wata tara wannan ya zama to a in mutum ya kaurace alladina yuluna min nisa'ihim lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wanda suka yi rantsuwar kaurace ma matan su za a saurara musu wata hudu uh, saurara musu wata hudu bayan wata hudu sai a nemi ko dai su karya rantsuwar su su kafara ko kuma su saki matan su bai halatta mutum ya kaura wa matarsa sama da wata hudu ba ko ba ko ba da rantsuwa ba na'am tana cikin tsinuwa a ita ko dare ɗayan ta kaurace masa tana cikin tsinuwar Allah kuma a lokacin nan sai ya daina ciyar da ita ya daina tufatar da ita hmm? ya hana ta ma zama a ɗakin ya kore ta daga ɗakin tunda ai ba ɗakin ta bane wanda wanda mace da ta yi nushuz ba ta da haƙƙi ba ta da sauran haƙƙi matar da ta ƙaurace wa mijinta ba ta da haƙƙi akan mijinta to amma idan namiji yayi to sai a neme shi idan kamar wannan wanda yake ya ƙaurace mata har wata tara mm, to sai ta je a je a kai al'amarin sa wajen alkali alkali kuma ya tilasta shi ko dai ko dai ya dawo ya ci gaba da rike ta ko kuma ya sake ta in ya kiyayi sai alkali ya bata aure shikenan ya tabbatar da sakin assalamu alaikum malam menene ingancin maganar hana sanya tufafi yalo ko ja a shari'a eh manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya tufafi a yalo din dai yalo da da jajawur wanda yake ja irin na ja irin mai ruwan goro din nan shine wanda aka aka tura shi da za'afaran ko waras manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya su amma illar sanya za'afaran ne ko kwalaunin ne sabani a wajen malamai wasu sahih za'afaran ne tunda akwai hadisin da aka ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata za'afaran raju manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sanya namiji ya sanya za'afaran turare nau'i ne na turare da kuma abu wanda ake tura ko gashi ko tufa da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauna wannan ga namiji shi kuma wanda aka tira shi wanda ya zamanto da launin ja an ce illan illan hanin saboda yayi kama da tufar waɗanda ba musulmi ba wanda yake har yanzu za ka ga irin yan hindus da yan buda dinnan suna sa irin su wannan kayan to shine illar ba a son ai kama da mutane waɗanda suke mushrikai to mutum bai halatta ya sanya wannan ba saboda kar ya kama da su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sanya tufa kaya jajaye kamar inda bara ibn azib yace ma ra'aytu bi hullatin hamra ma ra'aytu fi hullatin hamra ajmala min ban taba ganin wanda yake bai gashi limma wato wanda ya kawo tsakanin tsakanin fatar kunnansa da kafadarsa ba gashin ya zo ya haka a cikin hulla alhulla shine riga wadda take sama da ƙasa kamar set kenan shine kamar ya zamanto cewa an ɗaura zani kuma an sanya jabba wannan shi ake ce ma to ban taɓa ce ban taɓa ganin wanda yake da kyau da da yayi wannan shiga ba ya sifanta kuma hulla din da cewa ja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya sanya irin wannan yana da wannan hulla din da yake sanya ta ranar juma'a in zai hudu ba ko kuma in zai fuska in yana da baki yazo zai fuskace su yazo zai karbi bakin sa saboda haka <clears throat> wanda za a nisanta din shine wanda ya kama da na mushrikai mai launin da ya kama da na mushrikai da kuma wanda yake an sanya za'afaran a ciki amma sauran ya halatta mutum ya sanya wallahu ta'ala a yawun dabba in ya taba tufafin mutum ya danganta da ita dabbar idan wadda ya halatta a ci namanta ne to yawunta mai sarki ne in wadda bai halatta a ci namanta ba in wadda bai halatta a ci namanta ba to shi ana yin tafsir akwai wanda yake akwai wanda yake ake hukunci da najasarsa saboda shi ya zamanto daga cikin asiba wato daga cikin masu farauta eh? to su waɗannan bai halatta yawunsu zai zamanto najasa hmm. daga ciki an yi saɓani game da kamar kare imam malik yana ganin shi an yi ruksa a kan kare al'asul shi ne cewa duk wanda yake bai halatta a ci namansa duk dabba da take bai halatta a ci namanta ba yawunta da sauran fadlarta shi ma na jasa ne hmm? duk abinda duk wanda bai halatta a ci namansa ba hmm? kamar jaki yawun jaki in ya taba jikin mutum sai ya wanke tunda bai halatta a ci shi ba jakin gida ba jakin dawa ba to amma a cikin wannan an yi sabani kan kare imam malik yana ganin tunda an halarta kare ya je ya kama dabbar da take farauta ko ba taba ba wanda ya ce idan ya kama zomo kafin a ci zoman sai an wanke inda bakinsa ya taba na zoman saboda haka yawun kare a wajen imam malik ba na jasa bane saboda shi aslan kare din ma ba na jasa bane to amma sahih mutum ya yi ittida'in wannan idan mutum kare ya taba idan mutum kare ya zo ya shafe shi da harshen sa je ya wanke wajen saboda karfin khilafin saboda malamai da dama sun tafi akan cewa kare na jasa ne to haka dalika sauran wanda ba a cin naman su amma dukkan dabba da ake cin naman ta doki alfadari ba alfadari ba doki raƙumi shanu awaki tumaki kaza dukkaninsu waɗannan tunda ana cin namansu yawunsu mai sarki ne ba na sa ba sai mako mai zuwa insha za mu tsaya nan sai Allah kai mu mako mai zuwa an Allah ya kai mu gobe karatunmu da muke da ɗalibai insha Allah za mu dawo da shi amma zai zama to da safe karfe bakwai da rabi kuma za a fara da jarabawa ne saboda haka kowa ya zo da shirin rubuta jarabawa in Allah ya kai mu gobe da safe karfe 7 da rabi duka jafan za a yi akan akan usulul salata da ajrun niyya da risala risala din kuma a aqida da ibada da mu'amalat tunda mun yi aqida a cikin risala duk da yake bamu gama ba mun yi hukunce hukuncen ruwa da tsarki da alwala mun yi mun fara hukunce-hukuncen aure a cikin risala saboda haka dukkaninsu tambayoyi za su zo insha Allah gobe abinda za a gobe abinda za a kenan saboda haka abin nan ina so a yi in aka zo gobe kafin ina fata yan uwa za su zo da ɗan wuri kowa ya zo a fitar da takarda kowa ya rubuta sunansa ya rubuta sunansa saboda haka duk wanda ya rubuta duk wanda sunansa zai jarabawa wanda bai rubuta sunansa ba in ba zai jarabawa ba to shi kuma za a ɗauki mataki a kansa to Allah ya kai mulaka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya kyauta